liƙa miki Aisha. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe. Mun gode. Aisha! Aisha! Kin ga abin da ta miki? Aisha! To jama'a kun ga dai har gidansu ta je ta mata wannan abin. sadili sadili yan fashi ce sadili yan tasha ce ko abin da ta mata ko ko ta kuma za mu kai ta asibiti Aisha ko abin da ta ko har gidansa da ta mata haka to wallahi sai an dau maka ko kuka ba so da lifawa kuka yi uwa kuka yi makarbiya kuma alhali mu ta zo tana zagi ba zan taɓa manta ba ranar da za ta sa hoton cinyoyi na ga chatin ku ƙiri-ƙiri da aka gani a wayar najju sai da ta shawarce ki kika ce ta ce ki shiru kika ce ke ba za ki magana ba alhali ke kika fara kira na kika ce ta ce a nuna mata kashi kika kira ni kika ce in ba zan nuna ba ke ki sabo kuɗi ki nuna mata da ce ina da shi ko ban da shi za a samu akwai da kika ga na nuna mata na ya ga miki shine kika dawo kuma kika koma ku je can ku zugo ta ni kuma ku zo nan lokacin duk ban san inda kuka dusa ba ai wallahi salma na rantse da billahi azimi wanda bai san ki ba bane zaki wa ki sun kuyar da kai ai ke ba kya faɗa kowa ya sani ba kya faɗa amma ana neman shugaban kai aka same ki salma a koma gida ke gulma a kanki ya ƙare ke kika yanke wa munafanci cibi kuma wanda bai san ki bane zai yi tunanin ke ta Allah ce aikin ana neman shugaban shegu aka same ki Salma a koma gida wanda bai san ki bane zai yi miki kallon mutuniyar arziki amma abin da zai wuce ya wuce ubangiji yana nan yana jiran ki ya bakki a madakata ke haƙƙin mijinki kaɗai da har yanzu kike ɗawainiya da dako da auren shi ya ishe ki waye bai sani ba ya dai ma 'yan najeriya amma a garin nan tsirara muke kallon ki ga boys in sanar jinan ya ishe kowa shine ma yaron da bai sani ba amma ke kin sani wannan guzuman su bata san ni ba bata taba gani na ba saboda ke ta shiga fada kuma za ta san ta shiga bata san wace ce muna ba ke kin san na ai saboda haka Snake kar wata shegiya ta zo ta baka tsoro ko kuma ta dakatar da kai daga kudurinka ko ni ne ba daidai ba fallasa saboda haka ku kyale shi ra'ayin shi ne babu wanda ya taba ku ba ku da ma kunya da kuna da kunya da ba ku hau life din shi kuna maganganun banza ba ke me yasa baki dakatar da sitagel din ba kazamiya daƙiƙiya da ita ita ma kanta ta ji da aurenta da ta baro da uwarta mai suyan kosai a Najeriya ta ji da shi ‘ya'yan karfa in bacin zaman umara ma mai haɗe-haɗe wata tsinanniya ma ka isa ka kasanta? yawancin 'ya'yan garin nan wallahi alazim wanda za ka haɗu da su wallahi zaka gansu suna da nasaba da kyan ado amma kuku in an bi asali asali ma wata ma da bakin uwa ta zo garin nan to saboda haka snake da kake ganin Salma karabu da ita wannan Allah ne zai hassaba ta munafuka ce ta ƙarshe yawa shine kaɗai magana ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe mun gode